Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. dukkaninsu muna da alaka da su yadda in mutum ya tashi sai ka wani yana so ya kai kayan eh, shekara da shekaru bai ma sanya zai iya kai ba to kamar mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata nebza ko akwai wani nexin bank ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa daraktan wata cibiya kenan da ke kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa tare da nuna musu hanyoyin da za su bi domin fitar da kayayyakinsu zuwa kasashen ƙetare yau kan wannan batu shirin da rashin tayi zai mai da hankali a kai sannan za ku ji irin kalubalen da masu gidajen talabijin da ke zaman kansu ke fuskanta wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum amma bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diflomasiyance game da tankiya da ake yi da iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man saudiya To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakan diflomasiyan ya kasa yiwuwa shugaba Donald Trump a ta sa zai yanke shawarar da ta zama dole wajen cimma muradunmu. Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na ABC News cewa yanke shawarar da gwamnatin Trump ta yi kwanan nan na tura ƙarin sojojin Amurka da makaman yakin sama zuwa Saudiya zai inganta ɗamarar sojojin ya kuma daɗa takura Iran. shugaban kasar iran hassan ruhani ya faɗa jiya lahadi cewa kasancewar dakarun kasashen waje a yankin tekun fasha zai jefa yankin cikin rashin tsaro sojojin gwamnatin somaliya akalla ashirin suka mutu guda sha takwas kuma suka samu raunuka bayan da mayakan al-shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin magdishu abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka kenan majiyoyin sun ce maharan sun tada bamabamai da ke makare cikin wata mota a sansanin sojin el salin sannan suka danna ciki a harin na asubahin jiya lahadi maharin sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci a cewar wani jami'in yankin da ya yi magana da sashin somaliyanci na murya amurka mai magana da yawun dakarun somaliya na musamman ya ce maharan da suka kai hari a sansanin suna da yawa sosai maulid ahmad hassan ya ce faɗan ya ɗauki kusan tsawon minti arba'in yana mai jaddada cewa sojojin sun kare sansanin ya ce an tura ƙarin sojoji zuwa sansanin labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun matsalar almundahana da shugaban ƙasar Ukraine, Vladimir Zelensky, to amma bai zarce da cewa sun tattauna kan batun binciken da kan binciken ɗan takarar jam'iyyar Democrat mafi fice, wato Joe Biden ba. jaridar wall street journal ta ce har sau takwas shugaba trump ya buƙaci zelensky da ya binciki biden da ɗansa hunter da kuma ko wani kamfanin iskar gas na ukraine ya yi ƙoƙarin samun alfarma ne da ya ɗauki hunter aiki a lokacin joe biden yana mataimakin shugaban amurka rahotanni sun ce trump yana ƙoƙarin ya ga zelensky ya haɗa kai da lauyan shi trump ɗin rodolph giuliani wajen a binciki biden da ɗansa Trump ya kira Zelensky ne tun a watan Yuli, watanni biyu bayan da ya hau kan karagar mulki a Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa Prime Minister India Narendra Modi da kuma Amurkawa 'yan asalin India da ke zaune cikin Amurka. Trump ya bayyana tare da Modi a gaban mutane da akasarinsu Indiyawa ne waɗanda suka kai wajen dubu hamsin. da suka cika dandalin wasanni na Houston a wannan taron da aka yi wa lakabi da taron Hodi Modi. Muna matukar alfahari da ku a matsayin Amurkawa, abinda shugaba Trump ya faɗa wa al'ummar Amurkawa 'yan asalin Indiya kenan. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati na ta mike tsaye domin kwato muku haƙƙin ku kulliyaumin. Yayin da Modi yake gabatar da Trump ya ce, tuni Trump ya sake mayar da tattalin arzikin Amurka mai ƙarfi. modi ya ce a tsawon shekaru biyu da trump ya yi yana mulki dangantakar india da amurka ta ƙara ƙarfi sosai a ranar asabar da ta gabata hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa cewa ƙasar tanzania ta yi kememe da aka buƙaci ta yi bayani kan wasu cututtuka da ake ganin ebola ne A wata sanarwa hukumar lafiya ta faɗa cewa tana sane da wasu rahotanni da ba na hukuma ba ne akan yiwuwar bullar cutar Ebola da dama a wurare daban-daban da ke wannan ƙasa ta gabashin nahiyar Afirka. sanarwa kuma ta ce wasu mutane da aka gano sun yi mu'amala da wanda ake kyautata zaton ya kamu da cutar a birnin Dar es Wani rahoto da ba na hukuma ba ya ce an killace su a wurare daban-daban a ƙasar. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a ƙarshen makon nan ne murya Amurka ta kammala wani babban taro na ƙasa da ƙasa wanda ya tattaro kafafen yada labarai masu zaman kansu da ke da take hulɗa da su a sassan Afirka. da zimmar tattaunawa kan tsarin shirye-shirye da kuma horar da su a fannoni daban-daban. Dr. Abdulrazak shi ne shugaban gidan talabijin ɗin Hijira a Ghana wanda ya samu halartar wannan taro wanda aka yi shi a Abuja. A wannan hira da suka yi da wakilin munasiru Adamu Elikaya a gefen taron ya fara magana kan alfanun kafafen yada labarai ga al'umma. ya amfanar da matasa da kuma nishadarwa kasan ilimi ita ce abin da ya kamata da'iman mu dinga lura turawa suke magana suka ce education is the most powerful in human progress domin rayuwa ba ta tafiya in ba da ilimi ba shi sa wannan gidan talabishin insha Allah Allah ne ya taimake ni da yana hasasa ta amma ni nawa objective a educating matasa su zama masu ilimi samu ilimi su samu ilimi doka irin waɗannan tashoshin suna da cin kuɗi ainihin musamman tashoshi waɗanda suke kan tauraron dan adam akwai biyan kuɗin hawa kan tauraron wanda yawanci yana ga shekara-shekara ake yin wannan biyan kana da wasu waɗanda suke taimaka maka ne wajen ɗaukar nauyin wannan tasha ko kai kaɗai kake ne gaskiya ba ni da wani mataimaka allah kawai shine wanda ke taimakan kowa amma inna ma magana ta ta gaskiya ni kadai nake taimaka ma wannan tasha har ila yau mun shiga shekaru biyu kenan da muka hasasa wannan tasha hijira tv a ce maka ban samu sponsorship ba ni ne komai nike biyan tashan kuma kaka yi mamaki cewa ina biyan kudi jamilan yani kudi mai yawa kullu shahar kowace kowane wata insha eh, Allah eh, wata wata na kullu shahar eh. dokta anya idan wasu ba zo sun shigo sun taimaka maka ba wata na za a nemi tashan nan a ga ta dan dakata annabi ya ce innamal a'malu binniyat wa inna ma la kulli imrahimana wa ayyuka da niyyan ta take tabbatar ko abin da ke cikin ni dama da niyyan da muka dauka da wannan tasha ka kaga cewa mun kai har inda muka kai na saboda Allah kuma da ya ga niyyan mu muna da niyyan kyakkyawan niyya sai Allah na taimaka mana budget da nake yi a cikin aikin da nake yi akan no muke biyan wannan yani tasha kan wani tauraron dan adam wannan tasha ta hijira take ne badar sa'at tana da very wide coverage boundary kalla duk afirka baki daya babu inda zaka ce hijira tv ba ta nan muna asia muna eastern europe to ka gani ina jin wannan ma abin ya burge ku voa allah ya sa kuka neme mu saboda mu adin gwiwa mu aiki tare shi sa shakka babu it has a very wide coverage. Dama na son iso kan wannan tambayar. Shin wannan haɗin gwiwa da Hijira TV da gidan rediyo da talabijin na BOA me za ta ƙara wa wannan gidan talabijin bayan wannan taron da aka gudanar a Abuja? Tasiri kwarai kuwa da gaske saboda me yasa kagan ita VOA hukuma ce gidan talabijin da take da zaman kanta kuma take da girma. Shi duk wanda ya samu mu'amala da VOA of course is a credit to your institution. Dr. Abdulrazak Tawara kenan shugaban gidan talabijin din Hijira na Ghana. Ta kafa mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan oh, <laughs> a rage rigima ba ka da zai matu da ka ga fasinja nan kawo kayanka. ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kamasho manajan rigima ba abin da idame shi kasan kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho meye mai cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Masu rai Assalamu alaikum. Yau a cikin shirin zamu duba yunkurin da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu ke yi wajen wayar da kan masu sana'antar da kayayyaki kan muhimmancin fitar da hajar su zuwa kasashen waje. sunana mahmud ibrahim kwari masaurare bacin haɗin guya ko ƙawance tsakanin 'yan kasuwa da ke cinikayya a abubuwa daban-daban a matakai kuma daban-daban na da muhimmanci kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a kowace ƙasa. Tunda masana ke tambihi da fashin baki game da alfanu da irin wannan tsari ke da shi ga masu saye da sayarwa ko kuma sana'antarwa. Gwamnatoci a matakai daban-daban na kafa hukumomi da cibiyoyi na musamman da aka ɗora wa alhakin kyautata mu'amala tsakanin 'yan kasuwa da tsara ƙa'idoji da dokokin gudanar da kasuwanci. Ga misali a nan Najeriya akwai cibiyoyin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma a matakin tarayya da jihohi da hukumar kula da fitan kayayyaki zuwa ƙetare da hukumar lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu da sauransu. A wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, kun ji wani ƙoƙari da cibiyar kasuwanci masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ke yi ta wannan fuska. Ita Chamber of Commerce tana ma'amala ne da kamfanin nika wanda suke da rajista idan baka da rajistan nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na, na kano can ba ba kokarin da muke ta yi shine mutanen mu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu an masa rijista hukumomin gwamnati amma za ka ga mafi yawan mutane wasu ma'ana gwamnati ta san da hada-hadarka ta san da hada-hadarka sannan doka tana tafi da kasuwancinka ba kawai kasuwanci na, na, gado da kuma na, na saba ba wanda zaka ga wannan ya kawo tarnaki wajen shigo su can ba amma alhamdulillahi kokarin da ita can ba commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu sauƙin yin wannan rajistocin da da yake da wahala saboda a ƙarfafa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin Malam Attahiru Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Baya ga cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, Center for Partnership for Enterprise Development mai ofishi a nan Kanan, wata cibiya ce mai zaman kanta da kirajin kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa ta bullo da wani tsari da zai sauya yanayin kasuwanci a tsakanin 'yan kasuwa da ke hada-hada a ciki da wajen Najeriya. Dr. Muhammad Hadi Musa shine babban daraktan cibiyar. Babban mahanganmu shine abin da muka kira networking, wato samar da alaƙoƙi, ƙulla dangantaka ta kasuwanci tsakanin masu sana'a. Masu sana'antar da wani abu, kafinta ne, makanike ne, mai man kuli-kuli, mai man shafawa, mai kitso, mai yin zobo, wanda zai mai da zoben ya zama Lipton ganyen shayi mai yin kunun aya ko da ma mai yin mota ne ko da ma mai yin jirgin sama ne misali yana sana'antar da wannan abun da kuma waɗanda suke so su zama ɓangarori na wannan sana'a wanda za su zo su rinka ba da gudunmawa ne na kuɗi a sa jari wanda za su zo su ba da gudunmawa na kwakwalwa su zama abin da ake kira technical experts leburori na wannan wuri su masu sana'a neman irin waɗannan mutanen su mutanen neman irin wannan um, uh, sana'o'in ko kuma a'a 'yan kasuwa masu saye da masu sayarwa shi wannan yana da wani abu ya rasa inda zai je ya sai da shi shi kuma wannan yana da wani abu yana buƙatar wata haja bai san inda zai same ta ba a duk wannan alaƙar babu wanda muke karɓan jarinsa mai masa abu ba za mu karbi mutum ya zo yana neman inda zai sa jari mu ce ba mu kuɗin ba muna da inda za mu sa ba financial institution ba ne ba banki ba mu sai dai mu sai dai ya zo ya ce yana so ya sa jarinsa a guri iri kaza sai mu sa tocilan sai mu dalla sai mu haska mai sai mu ce ga inda za ka je can ko kuma shi wanda yake neman irin waɗannan mutanen idan ya zo ba za mu je mu ce bari mu je mu karɓo ma kuɗi ba sai dai mu haska masa mu ce ga wasu wanda suke so su saka jarinsu idan masu sana'a ne alaƙar da ake kullawa tsakanin mai sai da mai sayarwa ko da a cikin iya kano ne ko kuma a kano ne da wata jiha a najeriya ko kuma a cikin najeriya da wani guri a wajen Najeriya. To idan haka ne yaya kuke kuke kulla wannan alaka? Abin da muke yi shine rijista muke yi mu tallata duk wani wanda yake so ya zama mamba na wannan cibiya ya zo ya faɗi irin abin da yake yi ya buɗe wa kansa membership kuma ga irin abin da yake yi shi kenan za a taskance a aji ana nan wata rana wani zai zo shi kuma yana neman irin wannan abin sai mu ce masa ga dan uwanka nan sai mu kulla musu shi ma kenan ya rijista da ku shi ma ya yi rijista da mu mm. sai mu ce ga shi nan mun kulla ku je ku yi harka ku amma mu ba banki bane kuma ba garanto bane masu tsayawa mutane a ba su lamuni ko wani abu makamancin haka mm. sai dai idan sun yi a tsakaninsu za su iya ba mu rekod mu aji kuma ba ma samar musu da garanto shi mu ce wane mun tsaya ma wane ka fi kuyi a'a su za su kulla a sharuɗan su za su kulla sharuɗan su mm, za su yi yadda za su yarjejeniyar su za su yi harka kuɗin su in har alaka ta samu ai ta yi kyau a tsakanin su idan ba ta yi kyau ba mu ba kotu ba ne to kuma idan haka ne kamar akwai ɗawainiya babu abin da kuke samu na lada alal akalla don ku tafi kar da ci gaba da yin wannan kulla alaka din ko kuma wani abu mai kama da haka akwai dole ne sai akwai wannan ai duniya kasuwar bukatar ce duk hulɗar da za a yi a tsakanin wato mambobi alaƙoƙi partnership din da za a samar abin da kadai muke samu riba shine idan an yi hulɗa za a ba mu 2% kashi biyu cikin ɗari na hulɗar da aka ƙulla. saboda haka idan aka yi hulɗa ta naira dubu ɗaya kaga za a ba mu naira ashirin kenan ita ce 2% ladan mun zo mun ƙulla. a santa ɗin muna taimakawa wurin wato samar da abubuwa na sana'a entrepreneurs masu tasowa to wanda bai da shi ya ga cewa karfinsa ya kai za mu saita shi inda zai je a yi masa rijistar da ta dace da shi da irin hada-hada ko sana'ar da yake so ya yi idan ya yi wannan ya zo to da wannan zai zo ya zama memba na wannan abu idan ba shi da rijista to zai zama na cewar kamar lebura ne shi alal misali mutumin da yake ya iya misali kafinta bai da rijistar kamfani to ba za a iya kulla hulɗar kamfani da kamfani da shi ba sai dai zama na hulɗa shi kan kansa da wani kamfani da zai je ya yi wannan yawwa misali kamar haka saboda haka dole ne sai mutum yana da shirye-shirye da tsare-tsare na takardu da rijista da gwamnati da sauransu ya bi duka due process idan harka idan za ta shiga hulɗa ta kuɗi dama dole sai kamfaninsa yana da account wanda wani banki ya masa. ita wannan alaka da kuke kullawa tsakanin masu bukata ta bangarobi ko siya ko sayarwa ko kuma haduwa a wato wani kasuwanci tare kuna ta takaita ne misali a tsakanin mutumin da yake hada hadasa a kano da kuma wanda zai a fatakwal ko lagos ko kaduna da ire-iren haka misali harka ce ta cikin gida ko kuma a har hulɗa ta ƙasashen ƙetare misali kasuwanci na waje gaskiya ba iyakacin najeriya ta takaita ba harka ce wacce take har zuwa kasashen waje don babban abin da muke ta ƙoƙarin yi shine mu ƙarfafi gwiwar mutanen da muke da membership da su wurin abin da ake cewa exportation fitar da A ababen kayayyakin sayarwa zuwa kasashen waje muna da alaka da nepza wanda export processing zones ne muna da alaka da nexim bank wanda su suke ba da lamuni in mutum zai siyo kaya ko zai siyar da sauransu muna da alaka da eh, central bank ita kanta dukkaninsu muna da alaka da su yadda in mutum ya tashi sai ga wani yana so ya kai kayan eh, shekara da shekaru bai ma sanya zai iya kai ba to kamar mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata nebza ko akwai wani nexin bank ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa ga yadda za su ci gaba da kuma harkokinsu. wai akwai wani lokaci wani mizani da kuka yi cewa zuwa wani lokaci kuna so ku cimma wani mizani misali eh, eh, daga lokacin da kuka fara waɗannan aikace-aikace? e eh, kwarai kuwa babban mizanin da muke so mu samar shine wayar da kan al'umman mu su gane hanyoyi masu sauƙi da za su rinka ɗaukan kaya suna fitar da su ƙasar waje su kuma gane a irin maranan da ake ciki export ɗaukan kaya ka sana'antar da su a nan ka ɗauke su zuwa wani guri a ƙasar waje ko da Nijar ne ko Burkina Faso ko Kamaru ballantana a ce za ka kai can turai ko wani abu makamancin haka to shine babban gudunmawa da za ka ba wa Najeriya kuma shine abin da zai kawo wa Najeriya arziki wannan shine babban ƙudurinmu da muka sa a gaba. Dakta Muhammad Hadi Musa kenan. In ka nemi kuɗi ka tara, in kai niyya Ba ka kashe so to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Kawani ya yi gumi ya samu. saurari da haka muka zo karshen shirin da rashin tayi na wannan mako sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan shiri a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kudi da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum ta yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya zan fara shirkin ne da jaridar the punch jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka kasar gabon da ke nahiyar afirka ita ce kasa ta farko a nahiyar da za ta fara cin gajiyar guduma na dalar amurka miliyan 150 domin alkinta muhalli da kuma kare gadon dazuzzukanta sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar dai ya nuna cewa kasar norway ita ce za ta baiwa kasar ta gaban wayannan makudan kudade domin kare gandun dajinta da ke kashi 90 cikin ɗari. na ilahirin kasar ta gabon batun kare gandun daji da kuma kawo karshen dumamar yanayi dai na ɗaya daga cikin mahimman batutuwa da za a tattauna a majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin din nan sai kuma jaridar daily trust jaridar toyoto cewa yanzu haka jiragen saman sojojin tarayyar najeriya sun yi lugudan wuta akan wasu gungun 'yan ta'adda a yankuna daban-daban da ke jihar borno a ci gaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'adda daban-daban da ake yi a yankin wata sanarwa da air commando ibikulle da ramola kakakin rundunar sojin saman najeriya ya fitar ya ce daga sha uku ga watan satumba zuwa ashirin ga wannan wata rundunar sojin saman ta najeriya ta kai hare-hare a cibiyoyi daban-daban da aka tabbatar cewa mabuyan 'yan ta'adda ne a sassa daban-daban na yankin jihar ta borno hare-haren dai kamar yadda ya yi bayani ya yi sanadiyar kashe manyan 'yan kungiyar da dama sai kuma jaridar da nation jaridar da ta ruwaito babban dan takarar hamayya na jam'iyyar pdp alhaji atiku abaka wanda ya zaka ke zama a haɗaɗɗiyar daular larabawa ta dubai na cewa ya yanke shawarar ɗaukar ƙara dangane da hukuncin kotun sauraron kayayyakin zaɓe ta zartar wanda kuma ta baiwa jam'iyyar apc da dan takaranta alhaji muhammadu buhari nasara a zaben da ya gabata a sanarwar da atiku abakan ya rattaba hannu da kansa ya ce sannan a hankali za a samu nasara kuma yana gode wa 'yan najeriya dangane da goyon bayan da suke bashi a wannan gwagwarmaya na kare mulkin demokaradiyya alhaji atiku abubakar dai ya gargadi shugabanni da 'yan siyasan najeriya cewa su tuna fa akwai ranar hisabi su kasance masu gudanar da ayyukansu bisa gaskiya da adalci sai kuma jaridar leadership jaridar da ke cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya bar birnin tarayyar najeriya abuja domin isa birnin new york ta kasar amurka domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da hudu wanda za a buɗe a ranar talatin nan daga cikin 'yan tawagar shugaban muhammadu buhari dai akwai gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule da abubakar atiku bagudu na jihar kebbi da kuma adeboye Tola na jihar osh oshun sai ministan harkokin najeriya gofri onyama da ministan muhalli dr muhammad mahmud har ila akwai ministan jin kai da ba da agajin gaggawa hajiya sadiya faru ƙarshen sharhin jaridun kenan baban jibrin murai amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura Assalamu alaikum voa daga nan jihar benue mai magana ɗan tsoho malam bako na malam anas gidan katsinawa makurdin jihar benue mun saurara da safen nan ta yadda wani ɗan jarida a ƙasar ghana ke cewa ingancin zaɓe ghana ta fi najeriya wannan yana maganansa ne kawai amma bai kamata ya ce ghana ta fi najeriya ingancin zaɓe ba Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza local government jihar Kebbi Najeriya muna kira ga jar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya gaskiya ya kamata a kalli halin da talakan Najeriya yake a matsalar zuwa boda ya kai ya kawo saboda kasuwanci ya rubuce babu kasuwanci gaskiya arewacin Najeriya mutane kowa na nan sai, inda mutumin da ke cinikin naira dubu ya koma naira ɗari biyar ko naira ɗari mutumin da ke cinikin dubu ɗari ya koma dubu uku abin da dai abubuwan ne ba a cewa komi. Assalamu alaikum biyo ya hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Jime ta Yola goma kare. Ni ina ba da ra'ayina kamar haka yadda janar Muhammadu Buhari ya yi shugaban ƙasar Najeriya mun kam ya yi mana daidai da ya rufe boda ta ko'ina abin da ya yi haka shine ya ɗauki mataki mai ƙarfi tunda dai Allah ya ba mu filin da za mu yi noma da kiwo mu dogara da kanmu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Yau ra'ayina zan gode ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ciyar da ɗalibai 'yan makarantar primary school abinci. Lallai yau a jihar Bauchi na ga an shirya domin komawa makaranta gobe primary school kuma na ga an shirya da a ci gaba da ba da 'yan makaranta abinci a gobe. Yawa, assalamu alaikum biyoyi Hausa mai magana Muhammad Direban Bufa Mashiwa da ke ganan karamar hukumar Kuna jari Yobe, Najeriya. Dan Allah ina gira a jama'ar mu na Najeriya. Dan Allah mu taimakawa Muhammadu Buhari da addu'a a kan rufe waɗannan magan magance magancen da ake yi duka bai dace ba mu tashi da addu'a mu muna da kyakkyawan zato insha Allah Buhari akan jara yake yin wannan abun. yanzu kuma sai labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man saudiya to amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakin diplomasiyan ya kasa yiwuwa shugaba donald trump a ta bakinsa da yanke shawarar da za ta zamo dole wajen cimma muradunmu. Sojojin gwamnatin Somaliya akalla ashirin suka mutu guda sha takwas kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin Magadishu abinda kafofin tsaro suka gaya masashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. To masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma ɗan anjima da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata har da ma kallon hoto cikin wato wato ma kallon wato labarai cikin hotuna da ma bidiyo a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu amadadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu peter mahmud lalo ke cewa ku wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc